yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ke daidai da tara ga watan da saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shi ne kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fikar sira na ainihin a doktor sheikh zaid ibn abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi amma makon da wuce mun ainihin wato fara karatun wannan littafi daga wurin da muka ɗauko al'amuran muqaddima sai dai lokaci ya ƙure duk da za a kammala wannan karatu da yawa bai samu shiga ba na ƙarshe din za mu ɗauko daga inda ya ce ya ba'adu to bayan haka sahabar kitabu huwa jihudul bashari wannan littafi ne wani kwazo ne ko wani kokari ne irin na dan adam irin na mutum fama fihi min sawabin fa min fadlillahi wa tawfiqi duk inda aka ga daidai to wannan daidai din daga Allah ne daga falala ce ta Allah da kuma dacewa ce ta Allah fama fihi min khata fa huwa minni wa min shaitan. inda aka ga kuskure kuwa to daga gare ni ne kuma daga shaitan ne wallahu wa rasuluhu minhu bari'ani Allah da manzon sun kubuta daga wani kuskure wanda ni nayi was'alullahi al'afwa wal maghfirah ina roƙon Allah Allah ya yafe mini Allah kuma ya gafarta mini wa arju in fatani ajra al-isaba Allah uharrama ajra al-ijtihad ina rokon Allah madaukakin sarki kuma ina satar. ko da lada na dacewa zai kuɓuce gare ni ya zama saboda ban dace ba ban samu lada ba da kuma ina roƙon Allah kada Allah ya hana ni ladan ƙwazon da na yi wato abin da malam ke cewa shi ne idan ya dace dacewar daga Allah ce Allah ya ba shi ladan dacewar kuma Allah ya ba shi sakamako idan kuwa ya yi kuskure to wannan kuskure daga shaidan ne ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma da ya kuskuren yana fatan Allah ya kau da kai kuma ya yafe mishi wannan kuskure ya ce kuma yana fatan ko da ya tabbata kuskure ɗin kenan in bai samu lada lada na wannan aikin da ya ba saboda ya yi kuskure to kwajen niyya da yunkurin da ya yi na ƙoƙarin gyara allah maɗaukacin sarki kada ya hana shi samu wannan lada mu'ammilan min kulli nasihin wara halalan ina mai fatar duk wani mai nasiha wanda ainihin ya ga wani kuskure ko kuma ya ga wani tuntuɓan alƙalami an yalta misal uzra ya nema mini uzuri ko da ya ce ai wannan aiki ne na mutum dama mutum tara yake ba bai cika goma ba wa ya alam anni rajja lil haqq sannan kuma ya san cewa ni din nan mai dawo gaskiya ne bi idinillah da izinin Allah wa ruju'u lil haqq dawo gaskiya kuwa min jumlatid din yana daga cikin jumlar addini as'alullah jalla sha'anu ina roƙon Allah wanda sha'anin shi ya ɗaukaka bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka an ya taqabbala hadha al-amal inda Allah ya karɓi wannan aiki a wurin shi wa an yanfa bihi katiba Allah ya amfanar da wanda ya rubuta wannan littafi ni kenan wa qari'ahu da wanda yake karanta littafin kamar mu masu karatu kenan وكل من له افهام في نشره ده كما دو وان ما وجن يهد وان اللي والله بالهادي الى سواء السبيل الله شيني من شريع وابوا ده بتك دي وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله يدد امتيرا بأمنتي بشوق ظنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد shi ne ya rubuta ainihin wannan shimfiɗa sunduku bari wato akwatin gidan waya shi ne uku shida ɗaya sifili bakwai bakwai a riyad ɗaya ɗaya uku ɗaya uku albaridin uh, electronic wato email shi ne azaid 77 at hotmail.com alfax a sifili ɗaya hudu biyar biyar bakwai shida shida sifili idan ka zo daga najeriya ne sai ka cira wannan sifili na farko sai ka sa plus 966 sannan sai ka tabbatar da 1 din 4 5 5 7 6 6 0 sai ka tura fax <coughs> zai iya samun shi in allah su na fata an gani a najeriya galibi yanzu ba damu da fax ba sai dai kar a manta akwai fax a jikin ainihin wato intanet sai da aka inda kwamfuta ka tana hada da intanet za ka iya turawa ta hanyar ainihin fax da insha Allah ta'ala Allah ya taimaka malam ya ce al-madkhal al da hausa nan so a bambance ta da almuqaddima ita almadkhal sai a ce mata sharar fage wato idan za a yi wani taro na suna ko ɗaurin aure a ƙasar hausa ai za a zo a share fagen da za a yi ko kaga matakin farko kenan nan sai kuma a mataki na biyu shine sai a yi shimfiɗa to amma a nan shi malamin ya akasanta ya fara kawo muqaddima sa'annan sai kawo almadkhal domin haka ya kamata a bisa wannan tsarin na farko ya bayyana dalilin da ya sa zai rubuta littafin da kuma dalilin da ya sa ya zaɓi wannan abin da zai rubuta a kai wato cikin sira to yanzu tun da ya bayyana wannan a matsayin muƙaddima, ya yi addu'o'i da waɗanda suka taimaka mishi ya yi wa kanshi ya yi wa sauran masu karatu da makamancin haka to yanzu mashiga zuwa ga wannan cikin sira ɗin shine zai kawo maka su ga su guda uku ne yace wa fihi ahamiyatu dirasati sirati nabawiyya zai tattauna game da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai ne karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da muhimmanci kuma ya karin bayanin da malam ya yi anan saniyan na biyu asbab ikhtiyar jazirat al-arab muntalaqan min risalati al-khatima dalilan da yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓi ƙasar larabawa a inda ya zama nan ne mazauni na manzancin ƙarshe a ƙarƙashin wannan zai tattauna maka waɗanne darajoji ne da siffofi da dacewa ta sanya Allah ya zaɓi ƙasar larabawa bai zaɓi ƙasar hausa ba bai zaɓi ƙasar mutu ba bai zaɓi ƙasar yarabawa ba <clears throat> bai zaɓi ƙasar inyamurai ba don ya aiko da saƙo na ƙarshe me yasa salisan na uku nizatu hatmin risalat da risalati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi irin mafificiyar daraja da cikamakin manzanci yake da shi da aka cike da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wato abin da ake nufi shine Allah ya aiko da manzanni irin su musa da harun da isa da makamantansu to sai cike wannan manzanci da na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to wani fifiko ne wannan manzancin na annabi yake da shi akan sauran ainihin manzancin annaba da manzanni da su gabace shi wal umam sannan wani fifiko ne na bambanci al'ummomi suka samu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato al'umma annabi ta samu akan sauran al'ummomi kun fahimta jama'a wato wannan al'umma tana da wasu fifiko da wasu darajoji da martabobi a kan sauran al'ummomin da suka gabata ina so ku gane kamar yadda muka fara magana makon da ya gabata cewa idan malami academic malami ne bayan ya faɗa maka kan darasin da zai magana zai kawo maka niqab wato point matsalolin da zai tattauna a kai ko in kuma zai ta zai bi waɗannan matsalolin ne tattauna a kai ba zai zama yana cikin haka kuma ya bauɗe zai shiga wata magana har a tashi wa'azin ya mamanta manta da abin da ya ce da wa'azin ba a yadda malamin nan ya tsaro waɗannan abubuwan guda uku za ka ga zai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya in ya gama sai da ya sake ɗigo maka wasu sai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya da haka shi ne har ya cika maka wannan alkawarin da yi ko kun fahimta jama'a za ka ga idan ɗan jarida ya gayyato tsoho zai lura da shi dole ne shi ɗan jaridar sai ya sami yan takarda waɗanda zai rubuta matsalolin da yake so ya tambayi tsohon don tsohon ƙarshen can aka sake shi sai zai fara labarin wata gona ta rama ya su mutu a kai ya ɓata mutane lokaci yadda ba ita ake so a jira ina fata an gano don haka ɗan jaridar da waji zai saki haka sai ya ce to sai sauri sai ce mishi to da ba 'ya'yanta kuma guda nawa kaga an kance gonar raman nan in an rabu da shi sai ya faɗi kakan shi ya siye ta aka je aka yi rikici a kotu a kiri daga nan yake da bai ba aka taho ƙara ya ba misali <laughs> wanda ba wannan ne makasudi ba ina fata an gwani. Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa awwalan na farko a ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جزء من هذا الدين تاريخ النبي لله بانغري ne daga cikin bangarori da wannan addini ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa wa ma yantiqu anil hawa shi manzo baya magana ta san zuciya in huwa illa wahayi yuha maganganun da yake yi ba wasu maganganu ba ne sai waɗanda aka mishi wahayi ويقول تعالى كما الله شوائك وأنزلنا إليك الذكرى من da مكة الذكرى شين وحي والقرآن بسنة لتبين للناس ما نزل إليهم دونك بيناه تاني أبن بأكا سوكر مسلم idan muka dubi waɗannan ayoyi da suka zo a cikin waɗannan mabambanta surori idan ka haɗa su za su baka kyakkyawar basira akan cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake furtawa ba son zuciya ba ne wahayi ne to maganganun shi ɓangare ne daga cikin tarihin shi haka ne in ka gane cewa ashe duk maganganun shi wahayi ne to ashe tarihin shi gaba ɗaya jingina ne a ƙarƙashin wahayi sannan ayar gaba take bayyana cewa duk abin da ka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi fassara ce da wahayin da Allah ya saukar to nan kuma abin da ke fassara mana shine ne ashe rayuwar shi wadda ta shafi ayyuka da maganganu wannan rayuwa baki ɗayanta ita ce fassara alƙur'ani ita ce ma'anar wahayin da allah maɗaukacin sarki ya aiko shi ashe rayuwar shi ta sha banban da ta kowa domin cikin wannan al'umma ba wani wanda ake wahayi bayan shi kenan babu wani wanda za a mai da rayuwar shi gaba ɗaya ta zama darasi gaba ɗayanta abin kwaikwayo ba tare da tantance wasu abubuwa ana zubarwa ba sai shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka malai yace wal bayamu yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil iqrari ala al fi'li shi kuma bayani yakan kasance da baki a yi shi a magana yakan kasance da aiki kuma kasancewa ta hanyar gani a kyale akan wani aiki ma'ana in annabi ya ga wani yana yin wani aiki ya kyale shi dalili ne akan cewa ya gamsu da wannan aiki a je a danganta shi gare shi haka in ya aikata wani abu haka in ya faɗi wata magana wasiratun nabawiyya fi hatta tuduqul amali lil qur'an tarihin annabi a cikin shi akwai aikatar da alqur'ani a aikace in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka rinka ganin alqur'ani ya faɗi maganganu ne annabi sallallahu alaihi wa aikin shi da rayuwar shi su ne fassarar waɗannan maganganu na Allah a aikace wani zalika idan haka falidirasatiha ahamiyyatun kabira yumkin an mujmila abrazaha fi ma karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da girman muhimmanci wanda wannan girman muhimmanci zai yi mu tattara su domin naɗe su a cikin waɗannan bayanai masu zuwa أولا من فرق أن الله جل شأنه أمرنا في تسجيله بتدوين سورة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أستمع تسوى ألا وند أن بتنشي يا أوكاكا يا أمر تشيمو أتسلم التاسش أكل شوى مريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته da kuma ainihin wato tarihin wato sunna shi da kuma sunna shi فقال تعالى الله يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة abin koyi ya kasance kyakkyawa gare ku dangane da mummun Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yumkin ittikhadhuhu uswa hasana illa bi ma'rifati siratihi wa hadihi ba zai yi ku a dauki annabi abin koyi kyakkyawa ba sai an san tarihin shi da shirye shi والعلم بهذا وذاك سن وانا لي سن اولين سيرا ان بكم شريع الشيء ما نقول الا بتدوين سيرته اذا زي بس يقرب تأشي تاريخ الناس وسنه اذا كم سنوني شيء وهذه اذا كم شريع الشيء في قوله وفعله اتكما غنغميش بأي ايكا شيء وتقريره دا كم عظيما ليس صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya daɗin tsira gare shi Wata takhrijuha da kuma an yi takhriji an bayyana ina aka ciro wannan tarihi menene ingancin magana kaza menene rashin ingancin magana kaza da aka danganta gare shi na so professor zaid da ya fara wannan magana kada ya ce annallaha jalla sha'aluhu amarana domin in yace annallaha jalla sha'aluhu amarana Allah ya umarce mu to za a samu umarni kenan karara wanda Allah ya ce ku rubuta tarihi kamata ya amfani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan a ka'ida ta magana idan ka ce Allah ya ce kaza abinda ake so da ka rufe bakin ka sai ka jawo magana sai a bi karar Allah ya ce kaza din idan kuwa ka haɗa wasu nasoshi ne kai ka ciro waɗannan abubuwan daga fahimtarka kamar yadda ya anan abin da yake so tabbatar mana shine Allah ya umarce mu da rubuta tarihin annabi da rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to ayar da ya kawo babu umarnin karar a ciki to da sai ce a cikin aya kaza na dauke da ishara dangane da rubuta tarihin annabi da kuma ainihin sirar shi ina fatan sunnar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka ثانيا نبي ما لم يكن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها كراتين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها سيرة عدو ومن سيرة تبدع رجل سيرة أعظم رجل عرفته البشرية منها كراتين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda tarihin wani babban mutum ne wanda gaba tarihin rayuwar dan adam ta san shi kaje suratu sayyidi walad adam alaihi tarihi ne na shugaban ƴaƴan adam amincin Allah ya tabbata da shi kamar wa qulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ana sayyidu wani da adam yau da alkiyama ni ne shugaban 'ya'yan adam a ranar alkiyama wannan hadisi sahihi ne musulun ya fitar da shi kun wani abu mamaki da sha'awa hatta a vatican a cikin fadar paparoma abin nan wannan zanadin kenan za a ce na yanzu akwai ɓangaren da ake bincike game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin wannan ɓangaren akwai ɓangare da ake karatun alkur'ani ana koyar da yaya yake ana kuma bincike a kan shi akwai ɓangaren da ake karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ana koyan shi ana koyar da yadda yake tare da cewa gaba ɗaya da wannan department din ko kuma da wannan faculty din da departments da ke karkashin wannan faculty din wato da dukkan ɓangarorin da wannan yankin yake tattare da su ba ta sun haɗa su bane don su karanta alƙur'ani su mishi fahimta irin ta musulmi su karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam su mata fahimta amma fa su da kansu suka fitar da report a 1995 tun lokacin pope john paul da cewa babu shakka vatican ba ta musu game da prophecy amfani kalmar da suka amfani da ita kenan vatican ba ta musu game da manzancin muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma da saboda sun daɗe suna bincike a kai dukkan wasu alamomi na manzo sun gama tabbata a gare shi sannan kuma wasu alamomin ma sun bayyana gare shi shi kadai wanda ba su bayyana da sauran ainihin manzanni da suka gabata ba sai suka ce hatta annabi isa alaihi salatu wassalam to a iya inda report ɗinsu ya tsaya kenan malamai masu ta'aliki da suka zo da suka ce sai ce to yanzu ya tabbata kenan hatta fadar vatican ba ta da jayayya game da muhimmancin annabi sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah yanzu sun rage aikin jayayya da muƙabala kenan sai dai sun bar ɗan ɓangarorin nahiyoyi na duniyar kiristoci su ne har yanzu suke da jayayya saboda sun ci amana su akan ba su fitar musu da to wannan sakamakon binciken ne zai haifar shi ne sai a yi imani da shi ko sai malaman suka ce imani da shi da vatican za ta fito ta bayyana zai warga da vatican domin daga ran da suka dawo suka ce sun gama yadda kuma shi gaskiya ne babu tantama akan haka to me ya rage shi kenan sai musulunci to vatican ta tashi daga vatican kenan za ta koma islamic center in ta koma islamic center papuro da kuma bai iya ko kawai ba don haka zai koma ya zama ne kenan almajiri wanda zai rinka koyon karatu ba zai samu darajojin da yake samu ba don haka rashin bayyana imaninsu ya biyo bayan duniya ce wadda ainihin wato kawai suka tasa a gaba suke samu ina fata an gani allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji kenan halisan na uku ندرس السيرة لأجل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى من كراتون سيرة ني سبب فهمت اللتاف الله مزلكي لدوكك إذ وهو كثير من الآيات نزلت بسبب أحداث وقعت في السيرة ayoyi da yawa waɗanda suka zo a cikin alkur'ani sun sauka ne sakamakon wasu al'amura da suka faru a tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ثم بعد نزولها ايضا كان امتثال الرسول صلى الله عليه واله وسلم لمضمون تلك الايات بمثابة شرح عملي لكيفية الاستجابة فسألنا كما bayan saukar waɗannan ayoyi har yau sai kasance ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake da waɗannan ayoyi to a matsayin kuma kamar sharhi ne a aikace ne yadda yake za a iya amfani da waɗannan ayoyi wajen tattaunawa da bayar da amsa game da matsalolin da za su taso abin da malam yake so ya ce shi ne akwai ayoyin da sun sauka a alƙur'ani sakamakon wata matsala da ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ɗauki misali hadisatul ifk matsalar ƙazafi da munafukai suka yi wa aisha allah ya ƙara mata yarda wannan ainihin matsala ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam don ta warware wani rikici to amma a bayan faruwar wannan matsala an ci gaba da karanta tarihi an ci gaba da karanta ayar sannan annabi ya ci gaba da aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin menene wannan ke fassara mana don ya ci gaba da nuna mana yadda aiki da ma'anonin ayoyi suke kenan ko gobe aka yi wa wata mace ƙazafi wannan aya da kuma waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin ayar shi ne sharhi da tafsirin da za mu ɗauko mai hukunci da shi a wannan zamani na fata an gani sannan sai mana ya ci gaba da cewa lima ba fi tilkal ayat wato za mu iya gane <clears throat> irin amsoshin da za mu fitar daga cikin waɗannan ayoyi da suka zo in maka tafsira shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam تبين الآية من حيث معرفة سبب نزولها تاريخ من نبينا بين أين هو في معنى الآية تود باء سبب سوكر من آية ومن حيث معرفة كيفية الاستجابة لمضمونها وكما إذن يد باء يد باء أثارة وكما أفتر wato tambayoyin da ke tasowa da yadda za a ba da amsar su waɗanda suke zuwa a cikin wannan ainihin wato aya yaqulu abdulhamid bin babis abdulhamid dan babis yake cewa rahimahullah Allah madaukakin sarki ya jiban shi yace wa fiqhul qur'ani karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunnatihi wato fahimta alqur'ani mai girma na da alaka da fahimtar yadda rayuwar annabi take da kuma fahimtar yadda sunnar shi take wa fi'lu hayati fahimtar rayuwar annabi kuwa sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tawaqqafu ala alqur'ani tana da alaka da yadda ainihin ake fahimta alqur'ani yanzu abin da ake so a ce maka kenan ba za ka iya fahimtar ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ba sai ka ɗauko ɗayan ba za ka fahimci alkur'ani ba sai ka ɗauko tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin shi alkur'ani nazariya ce annabi kuma rayuwar shi ita ce amaliya ta wannan nazariya wato Alƙur'ani bayanai ne dokoki ne amma me ya fassara su me ma'anar su ya ake aikata su da tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce za ta fassara tarihin rayuwar annabi kuma ayyuka ne waɗanda su kuma za ka ganin su ba za ka iya gano yaya suke ba sai in ka karanta alkur'ani don haka fahimta alkur'ani na da alaka da fahimta sura Fahimta sura na da alaka da fahimta ainihin alkur'ani wa fiqh al-islam yatawaffaqu yatawaqqafu ala fiqhihima sannan kuma fahimta jumlar musulunci gaba daya na da alaka da fahimta alkur'ani da kuma ainihin fahimta sura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga so da dama aya za ta zo a yadda za ka ɗauki aya ka fassara ta sai ka jin an kai aya gaban annabi ba haka take nufi ba sallallahu alaihi wasallam so da dama hadisi zai zo a yadda za ka ɗauki hadisin ka fassara shi sai da in an ɗauki hadisin an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ainihin hadisi yake nufi ba ku ɗauki matsalar hijira yadda za mu zo mu tattauna a kai ayoyi da dama a cikin alƙur'ani sun bayyana hijira hadisai da dama sun bayyana hijira ayoyi da dama sun yi gargaɗi game da mutanen da suka sake suka mutu a ƙasar kafirci da su hijira ba innal ladina tawaffatuhum al mala'ika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ma'ana mutanen da suka zauna a ƙarƙashin kafirci kafirci ya hana su yin ayyukan musulunci sai Allah ya ce musu a ranar da ba a ɗauki ransu me yasa kuka zauna a ƙarƙashin kafirci me yasa ba ku yi musulunci yadda ake so ba sai ce ai mun kasance masu rauni ne a wannan ƙasa sai Allah ya ce me yasa ba ku yi hijira ba yanzu wannan aya tana cewa ai hijira ko da ta cewa ai hijira tana cewa kuma me take cewa hijira dole ce in ba za ka samu ɗabbaka addinin ka ba idan ka karanta wannan aya imani ya ɗube ka ka haɗa kayan ka za ka yi hijira to yanzu ka karanta ne nazariya doka ka karanta ne fassarar dokar sai ka je ka dubi yaya tarihin ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya taɓa zama a wata ƙasa wadda take an hana shi aikatar da musulunci ɗari bisa ɗari ko ba a hana shi ba ya zauna kuma an hana shi yanzu sai ka aji da kanta ka kenan sai ka fara tunanin da ya zauna a wannan ƙasa me yake yi da'awa yake yi a cikin dama ta da'awa guda ɗari sun toshe guda casa'in da biyar kwaya biyar suka bar mishi ita ce lokacin hajji kawai don da gumurzo gumurzo gaba ɗaya hana shi wa'azi aka kai haka ce gaba ɗaya ya daina ya tsaya ya daina ɗin amma yana da amal yana da fatan akwai wata dama da yake samu ita ce in an zo aikin hajji to dokar jahiliya ta hukunta a bar kowa ya yi abin da yake so mai kalankuwa ya zo yayi mai wasa da kura ya zo yayi mai sai da laya bata ya zo yayi to a wannan lokaci shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da yanci waɗannan irin dama ɗan kaɗan da ya samu yanayin addini a kuntace sai ta sa sai ya haƙura bai haƙura ya yi hijira ba har sai lokacin da aka yi haƙura za a kashe shi ba wannan lokaci ne Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da yi hijira yanzu ka ga shi kai ma sai ka duba a tsurkucin ƙasar da kake ciki ta kafirci da zalunci kana samun damar isar da saƙon Allah a wani lokaci ko ba ka samu idan ba ka samu gaba ɗaya to bai halatta ka zauna ba idan kuwa kana samu ko ɗan yaya so ɗaya a shekara irin yadda yake samu sallallahu alaihi wa sallam to wajibi ne ka zauna hijira ba ta ba amma ka zama za ka shirin a cikin ayar ba sai ka yi ne sai ka fi da shi idan ka tashi yin hijira kuma sai ka ɗauko wani hadisi da ke cewa al'amari zai kasance nan gaba zai fi alheri ga mutum ya zo da dabbobin shi a ainihin wato kan dutse ya zauna a tsakanin ainihin labu yana rayuwar shi ta addini ba ruwan shi da kowa sai ka tashi ka ce zaka je ka sari daji ka je ka zauna a nan ne kasar da zaka kafa addinin musulunci sai kai tunani a lokacin da annabi ya fara ba da umarni a hijira a wannan lokaci ina ya ba da umarnin a tafi kasar habasha kasar kiristoci a ah, yadda ne zaka gudu daga bama guje ka tafi wurin kirista sai dan abu daya ba haka ba kafirci kafirci ne amma sai dan abu daya yanzu kai abin da kake so shi ne ina ne za ka samu kai addini da lumana babu zalunci ba ma ya hana ka amma kirista zai ba ka wannan damar don haka sai annabi ya tura suka tafi wurin wannan sarki bai ce ku tafi wurin sarkin nan saboda shi kirista ba ne? a'a cewa ya ku tafi wurin sarkin saboda baya yadda a zalunci wanda duk baya yadda a zalunci wani to tabbasi ba zai zalunta ba kun ga ashe a nan yanzu in ka dubi hasken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi za ka gane ashe kuskure ne ka ɗauko wancan hadisin da ke bayyana in ka tashi hijira ka tafi gindin dutse ka je kai zaman ka ya fi alheri sai ka ce ashe ba ma'anar wannan hadisin ba kenan ko kuma lokacin na wannan hadisin bai zo ba tukuna da saura da haka sai ka dubi kana da yancin kai gudun hijira ka tafi wata ƙasa ka zauna ko da ta kiristoci ce kai addinin ka eh yau akwai malamai da yawa jama'a daga ƙasar saudi arabia da ƙasar masar da ƙasar suriya da lebanon da makamantansu sun yi gudun hijira sun koma ingila suna karantar da addini a can an fi sauraren su a can ba tare da tsangwama ba fiye da yadda za a saurare su a wadancan ƙasashen ashe kun da yanzu wannan hijirar tasu ta yi kama da waccan ke kasar kafirai ce suka gudu tare da cewa can ma kasar kafiran akwai nata irin dokokin amma nata irin dokokin bai ainihin kife gaba daya a daina yaɗa manufa ta addinin ba na'am da annabi ya tashi hijira kuma ina ya sake tahowa shi da kanshi madina ya taru. ita kuwa madina zama ne na gaban gambiza akwai kiristoci da yahudawa akwai maguzawa iri-iri masu bautar rana da wata da taurari da aljanu da mala'iku da gumaka ya zo zauna ta me yasa saboda akwai wasu 'yan tsirarin musulmi 'yan kaɗan amma suna da ƙarfin da za su marabce shi ya amfani da su ya taka tsamin da zai hau ƙololuwa ya yi kira zuwa ga addinin Allah ashe kun idan babu karatun wannan sirar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan ayoyi waɗanda suke towa da zafi matasa su ɗauki zafi a kai ashe ba za a taɓa gane ma'anarsu ta haƙiƙa ba to sannan kar a manta da waccan ayar da muka karanta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi ashe duk wata aya da ka karanta ka ga ga iya abin da ka fahimta game da ita to zo ka dubi tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ma magana shi in ma aikin shi in ma ganin shi ya kyale dalili ne akan cewa wannan shi ne fassarar wannan ayar idan tunaninka da fassarar ka suka waye sun saba wannan ayar menene ke wajibi akan ka kamar naka tunanin ka da ka bi na annabi sallallahu alaihi sallam. ina kokarin ne in hada mana maganar da malam yake cewa tarihin annabi sallallahu alaihi sallam, na da alaka da sira sira na da alaka da tarihi idan kun fahimci haka jama'a babu yadda za a fahimci ɗayan biyun sai an hada gaba ɗaya ko to fahimtar waɗannan guda biyun gaba ɗaya kuma sai malam ya dunkule su ce su ne abin da ake kira da kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci a yau duk inda ka samu matasa a bangarori na duniya sun rike wasu nassoshi ne waɗanda duk inda ka kai ka komo sai ga cewa ba za a koma a dubiya tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za ga sabanin haka ne amma annabi da kanshi ya fama da irin waɗannan matasa lokacin da aka zo ana rubuta sulmin hudaybiya a daidai lokacin da aka sa bismillahir rahmanir rahim sai shi wakilin kafirai ya ce wannan kirbibi ne ba mu san wani bismillahir rahman rahim ba abinda muka sani bismika allahumma sai sahabbai suka fara daukan zafi mu ba musulmi ba ne musulmi ba ne yayin mu musulmi da to akan mu za a mana wannan wulakancin bismillah ma dan shugabtaka a ce ba a yarda da ita ba aka ci gaba wannan shi ne sulhin muhammad manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sahal an amur wakilin mutanen maka sahal ya sake miƙe ya ce ba zai yadda ba gudun san da sai muhammad dan abdullahi in mun yadda kai manzon allah ne ma ya yadda kai sai sabon ka fara ɗaukar zafi su umar yanzu su umar ne za su jawo annabi aya ba allah ya ce kaza a wuri kaza ba ba allah ne ya ce kaza ba kai ba kaza ba ne ma'ana yanzu kenan shi ake kokarin fahimtarwa da abin da Allah ya saukar mishi ko to kullum haka matasa suke to idan ba a samu regulatory body ba idan ba a samu wanda zai rinka daidaita musu tunaninsu ba to waɗannan ayoyin da su za su ɗauka su yi duk abin da za su yi kuma suna ganin suna da hujja ne mai ƙarfi haka duk mutumin da ya karanta business administration idan ka nika mashi constitution din Najeriya na 1999 in ya karanta zai fahimta amma zai shirme da yawa a wurare masu ɗimbin yawa amma sai ya iya turanci kuma yadda ya karanta ya haka ne amma abin yana buƙatar wani ƙwararre a kan wannan constitution da haka sai an samu lauya wanda ya karatu a harkar tsarin mulki shine zai iya fassara kaza ya ce wuri kaza fassarar shi da kai daidai ne amma ma'anar kuma da yadda ka dauka ba saboda kaza saboda kaza haka alqur'ani yake ina fata an gane dan haka malam yake cewa rabi'an na hudu lil usul allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha daga cikin ka'idojin da suka wajaba ga mutum ainihin ya san su ma'rifatul abdi li nabiyihi bawa lallai ne ya san ainihin annabi shi بعد معرفته لربه ودينه bayan ya san ubangijin shi da addinin shi matakai ya uku ne na sani kenan ka san Allah ka san addinin Allah sannan ka san annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan yana daga cikin ka'idoji waɗanda suke dole ne mutum ya san su ne yake sani zai zai maimaita mun hannun magana ba da jimawa ba dangane da sanin annabi a bisa ilimi domin sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a bisa ilimi ba a bisa aqifa ba wato ba a bisa kawai zafin kai da ɗumin kirji ko kuma tsabar ƙauna irin ƙauna ta yan bid'a ba wanda saboda ƙauna za ka ji wani ya ce saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa ya daina zuwa sallar juma'a me yasa yace saboda akwai almajirai suna zama a kofar masallaci ranar juma'a suna bara suna dan amina baban bangara dan amina to da yaji an faɗa haka sai shi ma sai ka sayi sallar juma'a da yaji an faɗi dan amina baban bangara sai shi ma to kaga in ya shi ma shi bai sallar juma'a ba shi bai bar waɗanda suka yi wa samu ruwa sun yi ba to tun da zai jawo wannan irin asara ya sallar juma'a ma ya daina yin ta yanzu ka ga wannan ya san annabi ne ba a bisa ilimi ba in ba haka ba sahabbai a shaida duk sun mutu in aka kira sallah annabi har yi uwa sai su fada su mutu inda su ba sun shi suka jira, ba shakhsiyya sai gani ko kun fahimta jama'a saboda haka ya kamata a ka san annabi a bisa ilimi ba san irin na shauki ba ina fata an gane don za ka ga kowace in ka zauna da irin waɗannan mutanen da an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ya fara shasheka sai ga ya fara birgima me ya zafi to baka natsu ka ji an faɗa abin da ya faɗa ba kana birgima ko kun fahimta a nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana yace ma'rifatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tatabammanu khamsata umuri sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har tattaro sanin abubuwa guda biyar idan ka san abubuwa guda biyar game da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka yi mishi kyakkyawan sani na ilimi alif ko alhamza abin na farko shine ma'arifatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasaban ka san annabi ka san waye shi waye mahaifin shi waye kakan shi waye baban kakan shi shi su waye shi jikan wane ne daga sama faruwa ashrafin nasu nasaba ya fi mutane gaba ɗaya girman nasaba wajen daraja to abin farko da ake so ka sani game da shi kenan kada yau akwai mutanen da suke ushaku ne wato masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda da an faɗi sunan za su faɗi su suma za su birgima amma in ka cire muhammadu dan abdullahi dan abdulmutallib bai san gaba ba abin da ya sani kenan muhammadu ne dan abdullahi dan abdulmutallib amma bai san nasa da shi ba bai san salsala ba bai san ya aka ta inganta ya aka gaba ba na fata an gani ba'un ɓangare na biyu da ake neman ka sani game da shi ma'arifatu ami wa makamu wuladati ka san shekarar da aka haife shi ka san wurin da aka haife shi wa muhajirihi sannan kuma ka san ainihin wato wurin da ya hijira zuwa gare shi ka san madina ina madina take yaya madina take misalin jama'a shekara gudu da aka tafi aikin makka daga nan jihar kaduna sai aka samu ainihin wani mutum ana zuwa madina kawai sai zaman shi don an fara kai shi madina ne sai zaman shi kawai ana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a shiga masallacin ana cewa ga masallacin annabi kawai sai ya zauna daɗe irin daka da gindidin nan kawai ya zaman ɗan shi kawai jikin shi ya mutu saboda asalin ishq saboda tsabar soyayya ba shi kai sallah ya ce ina jikin shi ya mutu kuma aka yi jiyin duniya to za a tafi aikin hajji ya ce ina ba zai iya ba ma ai gaba ɗaya kuma shi kenan shi yanzu ya zama ba komai ba ba alaka a jikin shi tunda ya zama sallacin annabi saboda haka zaman shi ba yin sallah <laughs> baya yin sallah bai tafi aikin hajji ba ba ai hajji ba da aka tafi kai shi kenan sai zama kamar mara lafiya don da aka bi cikin shi a mutu tun da ya zama sallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka zo wurin taron malamai a bara hukuma alhazai sai shi eh, shugaban hukuma alhazai sai ce malamai ku yi kokari ku sanar da mutane su san addini a bisa yadda ya kamata ya ce ni ba malami ba ne amma ga abin da ya faru wata shekara yanzu malamai haka din nan ko daidai ne sai na ce ba daidai ba ne sai haka ya kai da kai can da aka dare aka ci gaba da magana bayan awa biyu sai ce yanzu saboda tsadar ƙaunar manzon Allah mutum ya kasa yin sallah ya kasa yin aikin hajji a ce ba daidai ba ne jama'a an girma manzon Allah kenan sai na daga hannu sai aka cewa na ce sai na yi magana sai na ce tsakani da Allah ita sallar manzon Allah ake ko Allah aka ce Allah na ce to da Allah da manzon Allah wa ke gaba aka ce Allah na ce to kaunar na ƙasa ta sa an ƙi bauta wa na sama saboda Allah an yi daidai ba yi daidai ba na ce saboda haka wannan mutumin da yi daidai ba ina ba sai an ba mu daidai ba kuma mutane kaunar annabi din ita ce tun da ka zo Madina ba irin na dubban da ake na jini na Madina ba irin na dubban shiga masallacin ba yadda ake tsayawa gaban kabarin annabi da ladabi da addu'a da zikirorin da ake yi wannan ita ce kauna amma a bisa ilimi amma kun kashe mutane jiki kun kashe mutane laka manzan ka ga masallacin annabi ka faɗi jikinka ya mutu sallah zahar din ba kai ba to <laughs> mutane ne sun hallaka al'umma fa wannan kenan lallai ka san ina aka haife shi yau shi aka haife shi da ya tashi hijira ina yaje ta'un Gama ta uku ma'rifatu yin nabawiyya sun rayuwar shi a matsayin shi na annabi sun rayuwar shi a matsayin shi na annabi ina son ku gane wannan shi ne bangare mafi muhimmanci na rayuwar shi gare mu sanin yadda yake kafin wannan lokacin na da muhimmanci ne amma ba muhimmanci na kwaikwayo ba don haka abubuwan da ya aikata kafin lokacin da ya zama annabi to ba su ne abubuwan da Allah ya alakanta mu da zai shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyan misali annabi yana fita yana halwa kafin ya zama annabi wannan halwa a yanzu ba su daga cikin sunna ka ce za ka keɓe kanka a wani wuri ka koma ainihin kana halwa wannan ba ibada ba ce amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a lokacin wahayi bai zo gare shi idan wahayi ya zo gare shi ya sake zaman halwan nan bai sake zaman halwan nan ba to an umarce ka ne da ka kwaikwaye shi daga lokacin da aka aiko shi zuwa sadda ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sani rayuwar shi ta annabta an gani. ya zo salasin wa ishiruna sana su ne shekaru ashirin da uku a na nabiyan wa rasula. da menene ya kasance annabi da menene kuma ya kasance manzo ta wace hanya Allah madaukakin sarki ya mai da shi annabi kuma manzo sannan jirin ba ursula wa limaza da me aka aiko shi kuma dan me aka aiko shi da wannan abu a can da menene ya kasance annabi manzo shine da wahayin da Allah ya mishi na alkur'ani da sunna da me aka aiko shi shine an aiko shi da tauhidi me yasa dan ya tsarkake duniya daga ainihin bautar wani wanda ba Allah ba a dawo zuwa ga bautar Allah malai ce faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala hakika an aiko shi ne da ta Allah madaukaki wa shari'atihi da kuma shari'ar Allah al-mutamanna li fi'l al wanda ita wannan shari'a ta tattaro aikata dokokin da Allah ya ce a yi da tarshen muhammadu da kuma barin abubuwan da Allah madadakin sarki ya hana wa ursila rahmatan lil alamin kuma an aiko shi ne don ya zama rahama ga ainihin dukkanin halittu rajihin min dhulumati shirki wal kufri wal jahl domin ainihin fitar da su daga dubu na shirka da kafirci da kuma ainihin jahilci ila nurul ilmi wal iman zuwa ga haske na ilimi da imani wa tauhid da kuma kadaita Allah hatta wani nalu bi zalika maghfirat Allah wa ridwanu har su samu ainihin gafara Allah da kuma ainihin yarda Allah ta hanyar bin ilimi da bin tauhidi wa yanzu min iqabihi su kuma tsira daga ainihin uqubar Allah wa sakhtihi da kuma fushin Allah معرفة الرسول صلى ta ƙuduna وآله وسلم jama'a kun ji waɗannan كنت in ka san su guda biyar بيرقو kayo annabi kyakkyawan sani sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan baɗo'i ku dube su aka ce sanin nasabar shi iyayen shi da kakannin shi sabda aka haife shi da inda aka haife shi da inda ya hijira zuwa gare shi da kuma sanin yadda rayuwar shi ta annabta ta kasance sannan da sanin menene ya bai da shi annabi kullum zo sannan da sanin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to idan ka san shi a bisa waɗannan ƙa'idoji to wannan sani zai ja mu zuwa ga waɗansu abubuwa ga su kamar haka alhamdulillah abu na farko أن نكون أكثر محبة وتبجيلا واحتراما وتوقيرا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا ممكن سن النبي أبي فحسك وأن سن قبو إيدا أكفدي إذا ممكن سن من فقوة قيمشي من فقوة جرم ماشي من فقوة متنتاشي wa tauqiran mun fi kowa ladabi gare shi na farko aksara mahabba za mu zan muna da yawan soyayya gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa tabjilan da kuma girmama shi za mu mutunta shi tun daga zuci har gaɗoɗin mu wa ihtiraman da kuma mutunta shi ba shi alfarma wa da kuma ainihin nuna ladabi gare shi sallallahu alaihi wa sallam ويكون ضدنا له صلى الله عليه وآله وسلم عن علم sanmu ko kuma soyayyar mu da za ta kasance gare shi za ta kasance ne saboda mun san shi sani na ilimi walaisa an atifatin ba wai kawai sani ne wanda ya taso daga ainihin wato ɗumin kirji ko zafin kai ko kuma tsabar ishku irin na ainihin soda mai rufa wanda ainihin aka gada fa hasab wa hubbu al'ilm domin soyayya soyayya irin wadda ta faru ta hanyar kasan ainihin wato mutum wal hubbul matulub shine son da ake so shine son da ake ne ku duba jama'a idan aka samu wata mahaukaciya kyakkyawa farakar mai kyakkyawan gashi aka je aka yi mata wanka fas da aka yi mata wanka sa mata kaya masu tsada aka yi mata kitso mai kyau aka kai ta salon aka gyara ta da aka sai aka ɗaga maka fuskarta ka ga ɗan ƙaurinta da ƙafafiyanta da ƙunshi da ƙundarta da sauran sai aka fita da kai to ko kana santa to in yawa ne sai sai ka ce eh. in sai suka ce to kaga wannan ce su ne na afisa ina fata an gane ba su ne na ilimi ba don baka san ta ba amma ka bari ta warake ka yi magana da ita ka ji jama'a da za ta baka ya take ko sun fahimta jama'a galibi soyayyar da mutane ke yi soyayya ke irin ta soyayya wata mahaukaciya ne baki. bai san kawai ya ga wasu rubuji ne wasu abubuwa ne gani suka ba sha'awa bai san cewa kwarkwar da ba ta da hankali ko kun fahimci wannan da kyau dan duk wannan adam nata da kyanta da kitse da ƙunda da wane ne da sha ƙunshi da sauransu idan tana cikin taitayinta na hauka ya zauna da ita zai bai aure ta ba zai yadda ba don haka ashe ta ga ya san ta amma ne ba sani na ilimi ba abin da ake neman mu san annabi sani na ilimi sani na ilimi ko jama'a ba zai yi kawai saboda mun zauna a wurin maulidi ko kuma mun je maulidi zagaye an yi hayaniya kawai mu dawo muna cewa Allah ƙara annabi daraja ko ba ka san shi ba ita kanta darajar da kake roƙon Allah ya ƙara mishi ba ka san ta ba ina fata an gane domin da za a kawo maka wata sunna a lokacin tashi a ce maka to amma ga shi kana aske gemu shi kuma ya aje gemu kuma ya yi umarni da aske gemu tun daga ya aje gemu kuma ya yi umarni da a aske gemu ba za a kawo tun daga nan za a fara rikici da kai ba za ka yarda ka je wannan sunna ba to ka ga ashe kamar yadda mawaƙi ke cewa lauka kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u da a ce da gaske kake son shi ba kawo musu biyayya domin musu na gaskiya yana bin wanda yake so ne don haka jama'a ashe wannan kalubale ne mai girma gare da ke karantar da yara a islamiyya da matan aure a zauna a ringa karantar da su sura domin su samu sanin annabi kyakkyawan sani wanda zai haifar da kaina ta gaske shi da dawo mu bibiya ta mas'ala wata mas'ala a baya wadda malam ya ishara a kanta a can baya a inda yake magana a kan cewa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da rubuta tarihin annabi har ya zo da inda yake cewa a yi aiki da sunna shi da shirya shi a wajen aiki a wajen maganganu da ayyuka da tabbatarwar shi sannan sai ce ya takhrijiha idan muka zo za mu karanta ko mu karanta da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata mu gane kamar yadda shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na tarihin shi kuma mun san cewa wasu hadisai sun faru ba ingantattu bane wasu ingantattu ne wasu abubuwa sun shige su wanda ba su inganta ba don haka sai an yi amfani da rayuwa ta ilimi an take tsaba daga ainihin tsakuwa yadda ta shige ta in ba haka ba ta tuwon da zai ciye ba haka tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shige ciki waɗanda ba su inganta ba ba wai shi annabi ne ya saka su ba a'a annabi ya bar tarihin shi lafiyayye amma garin isar da labaran ko kuma sun yi a goma su muguwar manufa sun shigo da wasu abubuwa waɗanda suka gurɓata wasu ɓangarori na tarihi wasu al'amuran kuma ma gaba ɗaya idan ka dube su ka danganta su ga tarihin sai ka ga sun zubar da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama misali yanzu wani ɓangare na tarihi na shi da ake cewa lokacin da ainihin waɗannan ayoyi suka sauka na ƙarshen suratul najm da Allah yake cewa fara'aitu da lata wal uzza wa manata salisatan ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idan qismatun dhiba Allah yake lata da uzza da manata ta uku din nan waɗannan gumaka da kuke bauta waɗanda ba Allah ne yake a bauta musu ba sannan kuma da mala'iku da kuke cewa 'ya'yan Allah ne 'yan mata amma ku kuma ba son 'ya'ya mata sai 'ya'ya maza yanzu wannan kun yi wa Allah madaukakin sarki adalci a nan ya halice ku in zo kun bauta nata da uba da manata a can kuma ba ku son ƴaƴa mata amma shi kuma kun ce yana da ƴaƴa mata kun yi wa Allah adalci wannan rabo ne na zalunci sai suka ce a cikin wannan iskar da nake kawowa don in ƙaryatar da ita sabda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta wannan aya shi kenan sai shi ɗan ya jeho mishi wani karatu sai ya haɗa da shi sai ya karanta gaba ɗaya da ya gama karanta tilka idan ta shi wato wato a fara'aikin lata wal izza wa manata salisatan ihra sai ce tilka albanata eh, tilka algharamiqul ula wa inna shafa'atahunna na turtaja waɗannan manya manyan gunaka to mu musulmi muna fatan su cece wannan zan Allah bai karanta wannan karatun bayan ya karanta wancan aya ya lissafe sunan gumakan sai kuma yake tilka barani kul'ula wa inna shafa'ata hunna la tuntaja waɗannan ya ɗaukakar gumaka to muna fatan cece mu a ranar alkiyama to sai kafiran maka sai suka ji daɗi to yau dai annabi ya yi wa'azi na haɗin kai don haka da ya je ya sujuda a ƙarshen na najm inda ake sujuda su ma gaba ɗaya sai suka faɗi sai suka yi sujuda sai zo mai yana cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ka tabbatar da ingancin wannan baka bayyana ƙarya ba ne kana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da gumaka a matsayin su na annabi kuma ya yarda da cewa ranar lahira za su yi ceto har shi ma da musulmi suna neman ceton su idan kuwa ka ce wannan ƙarya ce to sai a nuna maka cewa to akwai irin waɗannan ƙaryoyin suna da yawa a cikin sira idan kuwa ka ce wannan ma gaskiya ne don duk abin da ya shafi annabi in dai an ce daga annabi ne gaskiya ne to kuma yana lazim ka yarda da annabi ya da bautar gunki kenan don haka dole ka ƙaryata wannan yadda ka ƙaryata wannan ana so ka gane cewa shi malaman hadisi da suka ƙaryata ba sun ƙaryata ne a karan farko don sun jiyar da maganar take ba sai sun bi ka'ida ta ilimi ita ce bibiyar falfala islami da aka samu matsala daga nan sai suka ce to shi ma masanin sannan ga tashi matsala domin malaman hadisi yadda suke bincikar ainihin islami haka kuma suke ba da muhimmanci kwarau da gaske kuma da ainihin duban masani don da dama za ka ji sun ce wannan hadisin ya isnadin ya inganta amma mutumin akwai nakara a ciki ashe yadda suke aiki akan isnadi haka suke aiki akan matani sabani yadda suke tunani kawai idan sun hukunta isnadi shi kenan sai su koma su hukunta matani malaman hadisi ba haka suke ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan kun gane wannan maganar abin da nake so in ƙara tabbatar mana a nan ita ce lalle ne mu san annabi a bisa sani na ilimi to daga cikin lazumin sani na ilimi kun ji waɗancan ƙa'idoji ko to sannan kuma duk abin da zaka bincike na tarihin shi da wata mu'jiza da ta faru gare shi da duk wata gwagwarmaya da ta faru to sai ka tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata ko kuwa bai tabbata ba in bai tabbata da ka cire shi lafi daga cikin tarihin shi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin al'amuran da tarihin annabi zai kai mu ko kuma wato abin nan sanin tarihin annabi zai kai mu zuwa gare shi akwai ba'in at-ta'assi bi sallallahu alaihi wa alihi sallam kokarin koyi da shi wa nahnu ma'muruna bi iqtida'i bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu musulmi an umarce mu ne da mu koyi da shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله ya حقيقة تتعاون كوري لا تسلكي بريكو وبدا من ذنب محمد صلى الله wa وآله وسلم أما ومن كوري da wanda yake fatan ya kyakkyawar haɗuwa da Allah a ranar lahira kuma wanda yake fatan ya ranar lahira lafiya sannan kuma mutumin da yake tuna Allah ko yake ambaton Allah ambato mai yawa mana duk mutumin da yake da waɗannan siffofin guda uku siffar farko ita ce yana fatan ya haɗu da Allah ranar lahira siffa ta biyu ita ce yana fatan ya je lahira lafiya kalai siffa ta uku ita ce yana ambatan Allah ambato mai yawa to duk wanda yake da waɗannan siffofin to manzon Allah ne abin koyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'ala subhanahu wa ta'ala ta'assi bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilalata mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sanya koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin ne da ke nuni zuwa da ƙaunar shi Allah ɗin maɗaukakin sarki idan kana koyi da sunnar shi ta annabi kenan abin da kake fassarawa kana ƙaunar Allah inda annabi da babu wanda Allah ya wannan karama shi ne bin shi da kwaikwayon sunnar shi da dalili ne akan ƙaunar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ka ce musu in zo da gaske kuna son Allah Ke ku bi Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubai jama'a kun a ce fadin son Allah da baki da'awa ce kamar yadda da suke cewa na'ul abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne masoya Allah kuma mu ne ƴaƴan Allah wannan mai ce da'awa ce sai Allah yake ɗin fa liman yu'azzibukum bi dhunubikum ko eh? me yasa Allah ke azabtar da ku da zunubanku idan ku ƴaƴan shi ne idan ku yana son ku a sai cewa mu masoyan Allah ne mu masu ƙaunar manzon Allah ne sunan ƙungiyar mu ƙungiyar Ishaqu duk ba a nan take ba abin da ake so a gani shine yaya kake game da bin sunnar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne babban matakin da ke alamta wa Allah kana ƙaunar Allah shi ne alamar da Allah ya sanya mana da za mu gane kai mai ƙaunar Allah ne da musulmi wa wa'ada al-muta'assina bil rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam bi muhabbatihi wa maghfirati dhunubihi kaga a cikin wannan aya Allah ya yi alkawari da masu ƙaunar manzo sallallahu alaihi wa sallam wato masu kuni da shi da cewa zai so su kuma zai gafarta mafi gudan su kuma ya tamakar mana ta asiri da zai illa bi ma'aifa ta surati ne ba zai taɓa yi wa mai koyi da shi ba sai mun san tarihin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma na wata mun ya gudu illa bi zai sabo ya gudu duk abin da wajiri ba wa yi wa sai da shi sai kuwa shi ɗin wajibi ne tun da ba zai yi a san alkoyi da shi ba sai an san shi ko to sanin shi ya zama wajibi وإذا وجب التأخي وجب ما لا يتم إلا به إذا هل يا وجب أي كل بشيء يا وجب بالكلام wajibi ne a yi abin da ba zai yi aikoyi ba sai an san shi da zai ma'arifata sira shi da sanin tarihin shi wannan magana yana da matuƙar muhimmanci da tsaya ma'ainihin fariso ta jama'a a yau matasa da ke son wasu ɗan kallo ko wasu za a wasu fage na waka ko kuma na wasu al'amura na duniya kamar da ya faɗi a karatu tukan baya a yau hatta kai ɗan ƙwallo kan buɗe website a kan intanet da sunanci da komai da inda za ka ga video clip sun sanya maka abubuwan da zai karanta don da su da safe da irin rigar da ya shawara zai sa da irin sabulun da zai yi wanka da shi da irin tun ɗin da zai kaga kanshi da kuma in ya kaga kan maki ina zai karkatar da gashin kanshi abin da yasa yake yin haka saboda ya san yana da masoya a duniya waɗanda su kuma masoyan nan suna son komai yayi su ma su yi domin yin haka ne zai tabbatar musu da cewa suna son shi mun kenan sai shi idan har mun ga haka a yau wanda mun ga mutum za ka ga waye ya ainihin wato sa kanshi ya zama kamar kan mahaukaciya yana kiran kanshi bob marley yasa saboda haka bob marley yake in ya zo yana watsa irin farodi saboda mai saboda shi na a ce ya zama wani haka ne ko ba haka ba idan ya zo wucewa ya sa riga yan kallo in ya sa riga 16 in ka ce mishi number 16 na bel ma bel sai ka zauna bero na haka mana yanzu kai ka yadda ma shi shi ne wancan ka yadda tun da kai da shi ne wancan kafirin na brazil ko na spain ko makamantan haka to yana jin daɗi ina ga musulmi shin ba mu fi da macewa mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yana jin koyi da shi ko san shi to kuri da shi shine alamar soyayya alamar da Allah zai so yanzu waɗannan yan bid'a da ke cika tituna duk shekara a garurukan musulmi suna hayaniyar banza da yafi na daidai tukuna cikin su babu da kai ɗaya wanda za ka samu tun daga malamin cikinsu har jahilin cikinsu wanda ya zabe akan sanin cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kike da kike wannan magana ina yin ta abuɗe babu ƙaidi tun daga malamansu har jahilansu tun daga masu hankalinsu har marasa hankalinsu tun daga wawayensu har waɗanda suke da sauki ba wanda zai tsaya ya binciki tarihin annabi kike da kike sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai miƙe a masallacinsu ya ce ya jama'a na daga cikin lazimin ƙaunar mu da annabi da za mu fita mai lidin shi shi ne mu rinka raya sunna shi to ga sunna shi ta ce kaza sunna shi ta ce kaza gaba ɗaya a cikin tsarin wa'azinsu da da'awarsu ba a bi irin waɗannan kalmomi su suna yaudara kansu ne suna fasa mutane lokaci ne to idan ya zama kuma ahalin sunna a fakaice ko zama haka ba su da bambanci da su ina ma'ana a fakaice yau ahalin sunna nawa ne suka ba da muhimmanci game da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam game da tacewa game da in an gano tarihin nashi a tashi a aiki da kaza din yau ahalin sunna ne sunna suke hada su fada har su tafi police station arna katafawa yan sanda su ne ba su musu hukunci a kan wannan sunna da suke fada da ita ahalin sunna a masallacin ahalin sunna da limaman ahalin sunna a kungiyar ahalin sunna a ƙarƙashin kwamitin ahalin sunna an kasa sulhun da wannan rikici ina ma'anar sunna duk abin da ya kai da haka fa shine da a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau za ka sami shugaban ahalin sunna ya aske gemin shi gaba ɗaya ya bar gemin iya gaba ko kuma ya bar gemin can a ƙarƙashin haɓashi in ba ɗaga haɓashi ko kai ba za ka hanga ba wani ma ka ɗaga haɓar sai ka haɗa da tabaran hangen nesa saboda gashin gaba ɗaya bai yi ta ƙirga shi ba da sunan cewa wannan ne gemi na sunna kuma shi shi ne shugaban ahalin sunna ina ma'anar koyi a nan sai da ta matsalar kun da kwaikwayo ita ce ƙashin bayan kaunar da Allah zai nuna maka ita ce ƙashin bayan samun gafara da rahama ita ce ƙashin bayan wannan addinin da muke idan ba ka bin sunnar shi ƙarya mai ko ka ce kana son shi ko kana son Allah sake tuna da yake waka da yake lauka na hubbuka sadiqan na ta'atari da da gaske ne kake son shi ba kayan shi ba'a innal muhibba liman yuhibbu yuti'u domin wanda yake so yana ainihin kwaikwayo ne da biyayya ga wanda ainihin ke so duk matar da ka aure ta ba ta son ka da za ta bi ka ba za ta rinka saba maka da gangan don ka rabu da ita haka ko ba haka ba haka ne a sayan da kai da kake musulmi ba ka jin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kana wa annabi biyayya ne don baka san shi ba eh to kai kokari ka san shi a kana kin biyayya gare shi ne domin ranar alkiyama ba ka kaunar ya cece ka da kuma kawo kanka fara. don haka dole ne ahadu sunna a tashi a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan sani a bisa ilimi a yi da waɗannan abubuwan a siffantu da siffofin shi na jiki a siffantu da siffofin shi na tafiya a siffantu da ɗabi'un shi wajen abubuwan da yake so da abubuwan da baya so annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana son turare sai ka gwada a rayuwarka kana son turare saboda yadda yake kaunar turare ana ce ce mukan gane annabi ya duk kwararo kaza idan muka biyo kwararon sai mu duk kwararon ya bishe ya ainihin bishe da ƙarshi amma su ba annabi sai gani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son turare kana son turare ko kana bari ana jin wayo daga jikinka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cikin ɗabi'un shi yana ainihin bari gemu kana bari gemu ko kana askewa yana cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sa fararen kaya sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sa jajaye yana sa baƙaƙen kaya yana sa takalmi na fata yana sa hula yana ɗaura rawani baki yana ɗaya rawani tsari shin ko kana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un na annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wani abu da za mu fahimta daga cikin waɗannan maganganun da daga misali da su na daga cikin cikakken koyi gare shi shi ne an ce yana son farin ka yana son baki yana son ya ja yana son ya kore yana son ya kaza kar ka ce ɗaya ɗaya ka riƙa nawa da gargadon yadda yake layyanawa an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa takalmi ƙasa ciki shi ne hufi an ce yana son ya takalmi faɗi shi ne slippers kai ma sai ka sa wannan yau ya faranta sa wancan shi ne koyi da shi yana sa rawani ya ran yana sa hula ya ran yana sa baƙin rawani ya ran yana sa farin rawani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗabi'un shi ba ya yin sauri a wajen tafiya sannan kuma ba ya yin tafiya ta takama kan yi irin wannan tafiya ko kuwa tafiya ka tafiyar takama ce ko kuwa tafiya ka tafiya ce ta gaza ta rashin motsuwa waɗannan su suna daga cikin abubuwan ba waɗanda sai ka kowane da shi a su sannan ne za a fara tsallaka magana ko koyon shi a wajen sallah ko koyon shi a wajen azumi ko koyon shi a wajen aikin hajji a wajen aƙida ko koyon shi a wajen zikirori sa'annan yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaune da matan shi ya yake zaune da 'ya'yan shi ya yake zaune da sahabban shi yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yana dariya kuma da baya dariya yana murmushi ko baya yi shin kullum murki ta fuskar da yake kamar manzon mutuwa ya zo gare shi duk sai mun bincike waɗannan ɗabi'u waɗanda muka gano haka ne mu kwaikwayo shi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya taimaka yana yake cewa har da yau kan sannan biyar غير علم واسع يدخل فيه وينضم تحت لوائه كل العلوم الشرعية فمن خلال السيرة يمكن معرفة ما يلي ما ليسي تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمي وفائي وعند علمي ما سوى في نشد واتكوش sannan akwai ilimi da yawa waɗanda suke makalkalewa a ƙarƙashin tutar karatun tarihi kullum ulumin shari'a kai dukkan ilmomi na shari'ar musulunci ma gaba ɗayan su suna kewayawa ne a ƙarƙashin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk na ƙara da cewa har da ilmomi na rayuwa ba domin wani abin mamaki kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam a izo. duniya nan babu wani ƙarfe da ke motsawa da kanshi duk wani ƙarfe da ka ga yana motsawa yana motsawa ne da ƙarfin jaki ko ƙarfin alfadari ko ƙarfin doki don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da alqur'ani aka karanta alqur'ani a cikin hasken ilimin da ya zo da shi aka sami ilimin da za a iya haɗa ƙarfe da ƙarfe guda biyu su amo wani da wani su a samu wani ƙarfe ya buɗe wani su tashi su yi aiki sai aka koma ana kiyasi da abubuwan da suka sai ne asali idan za ka ce janareta sai ka ga an ce ƙarfin doki kaza idan ka sai iya kwallikin sai ka ji an ce doki kaza saboda asali da doki ake sawa ana kora shi yana kewayawa shi kuma yana kewaye na'ura kaza da haka ake yin injin nika da haka ake yin siga da ake kira tarawar doki nazar kwaila za a sanya ainihin ana kaɗa doki ne yana tafiya shi doki yana biyo ainihin injin shi duk waɗannan abubuwa rashin fasaha ne yadda duniya take ainihin fama da su a duniya babu wata fitila wadda take da haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda ta fi aki balbal haske wutar aki balbal ita ce fasaha mafi haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam waje yake tudu zalama bil isha'i ka annaha manaratu mansa rahibin mutabattali yace matata tana yin haske idan ta shiga duhu ta haskaka wannan duhu hasken nata yake kamar hasken fitilar reverend fada wanda ya koma daji yana bautar Allah shi ta reverend a jahiliya yana samun fitila ne a ci balbal sai tsora ta a saman ɗakin shi sai ta ringa balbali don a san akwai akwai wani a can yana ibada wannan ita ce fitila mafi haske a jahiliya don haka ji imran kai yana kwatance da ita yana son ya kwatanta shi tana da haske sai ce kamar wannan ne na wannan wutan wannan wutar duk haskenta da ta kai hasken glove 40 watts ba duk haskenta da ta kai hasken glove 40 watts ba wanda shi ne mafi karancin glove mai haske a hasken ja yi ne wannan jama'a zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka karanta alqur'ani aka ido ilmomi a cikin sunnar shi wanda da haka ne aka samar da duk wata fitila a yau mai haske a ƙarƙashin haka aka samar da duk wata madatsar ruwa a yau wadda ake iya tace ruwa a aika da shi duk inda ake so cikin gaggawa a raba shi kuma a duk inda ake so a lokaci guda duk wannan a ƙarƙashin wannan haske ne a ƙarƙashin wannan hasken na zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci aka samu fasahar da ɗan adam ya kwaikwayi tsuntsu yake tashi da nauyin da yake tsuntsu ba ya iya ɗaga irin wannan dan adam ya koyi wannan ne daga fasahar da Allah madaukakin sarki zai da ita a cikin alqur'ani a ce menene nake so in ce sura annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimi ne mai fadi wanda illoli na addini da rayuwa suna tattara a cikin ta abin da nake so in ce kenan don haka fa min khilal sura yumkin ma'rifatu ma yali a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu san waɗannan ilmomi masu zuwa alif na farko al'aqida za mu san ilimin aqida ilimin aqida shine sanin Allah da siffofin shi da manzannin shi da al'amuran da annabi ba da labari ko Allah ba da labari za su faru ko suka faru tun farkon duniya har tashin ta تدل أهمية العقيدة والتركيز على التوحيد لدراسة السيرة النبوية الشريفة حقيقة يمكن العقيدة بكون أيضا بقدرة أكل كراتين تأييدي na ainihin bayyana karara بدون يمضي بين كراتين كارم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة في دعوته اللي في يمضي بين كراتين كارم النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي بئر مبدع من وعلى باب المهم منك أتكلم دعوتي بلد عقيدة وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدع بالتوحيد فكل يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بتوحيده وشغل نفسه به ma annabi shagaltar da kanshi da karantar da tauhidi aksara hayati annabawiyya a mafi yawancin rayuwar shi ta annabta anan ya kamata mu tsaya kai mu gane daga cikin ɓarnar da ta samu yan bid'a ita ce magana da masari a ɗazu rashin karatun tarihin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya basu damar suna baiwa wasu ilmomi muhimmanci waɗanda ba shi ya kamata a ba muhimmanci ba ko da ko da ilmomin suna da muhimmanci yanzu kuɗin ka ko waɗannan yan boko waɗanda suka haɗa kansu yanzu suke cewa suna da awa ta musulunci amma su ta fi kasar da su karatun musulunci ba amma suna faɗa da duk wata da'awa wadda ta zo tana kira zuwa ga sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku ga cewa daga cikin abu mafi zafi gare su shine a zo ana magana a ƙida saboda su yake sun gano cewa magana a ƙida tana raba kai domin an zo magana a ƙida ba a ce kaza shirka ne to shi kuma wannan da ake so a haɗa kai da shi yana yin wannan shirka sannan ya yanke shawarar ba zai tuba bai wannan shirkar ba kama kuma sai mun yanke shawarar cewa tafiyar mu ba za ta yi ba kuma ba za mu yi nasara ba sai an hada da shi don muka ce don mu haɗa da shi ba tare da ya gudu ba sai muke to a daina maganar shirka sannan akwai wani shi kuma ɗan tsibbi ne ya yanke shawarar ba zai daina tsibbi ba da kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai ba mu nasara ba sai da shi don haka dole ne mu zo magana akan yan kibbi akwai wani wanda yake shi kuwa bid'a ce yake aikata a cikin addini ya kuma yanke shawarar wannan bid'a ba zai dena ta ba ne kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai taimake mu ne nasara ba sai mun haɗa kai da shi don haka sai mu zo da wa'azi akan bid'a a ƙarƙashin wannan kullum suna wa kansu kirari da cewa su ba sa magana aƙida don aƙida na da kai amma ga malam na cewa shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci akan karantar da aƙida fiye da komai ya shagaltar da kanshi wa'azi dangane da aƙida mafi yawancin rayuwar shi ta annabta ashe daga nan za ka gane gurguntaka ta duk wata da'awa yadda ake yin ta ba a bisa haske na annabta ba mutane da suke tunanin cin nasara cin nasara tana da ka'idojinta wanda Allah madaukakin sarki shimfiɗa mata ba kai ne za ka shimfiɗa ba idan za ka shiga jami'ar Ahmadu Bello idan ce sai ka zo da credit ba, sai ka zo da cut ka ba ko point ka ba, sannan sai ka sami maki kaza in aka zo maka verbal interview idan duk ba ka sami waɗannan sharuɗa ba amma kai kuma ka cika wasu sharuɗa shi ne kai ma kana so ka taimaki ƙasar ka ne kana kishin sardauna kuma kai ɗin ne kana da fatan alheri ga malaman jami'ar nan shin wannan dalilai za su sa a ɗauke ka ko ko waɗancan dalilan na ita jami'a sai da haka ku daina yaudarar kai in na ce ku daina yaudarar kanku ina maganar masu maganar haɗin kan musulmi gaskiya haɗin kan musulmi a jan ce wuce amma kuma ka'ida a wurin allah idan kuna son a haɗa kan musulmi ne don a yi nasara to allah yana da ka'idojin cin nasara daga cikin ƙa'idojin cin nasaran shi ne abu abin da Allah maraukacin sarki ya ce sannan na biyu a karantar da mutane a bisa tsarin da annabi ya karantar da mutane sannan na uku a yi takatsantsan kar a ba da kafa ko misali zarrafe game da shirka game da bid'a game da fasikanci yankin mun san cewa mutum yana tare da mu amma ya shahara shi ɗin nan dan luwaɗi ne ya tabbata shi ɗin nan yana rotary club ya tabbata shi ɗin nan free masa ne ya tabbata shi ɗin nan fasiki ne neman mata yake a'a kuɗin da yake kawowa ma muna tun da'awar da shi mun gano cewa kuɗin sata ne yake ba a ce to tun da dai yayi ana son a ci gaba wanda a haƙura a ja baki a yi shiru a kai da kai game da waɗannan abubuwa in aka yi nasara a gyara waɗannan abubuwa wannan take na dariyar su wannan shi ne fiye su ko kuma shi ne tunanin su wannan kuskure ne yallahi jama'a duk mutumin da muka san cewa yi wannan mutumin kuɗin da yake kawo mana mu gina da'awar mu ko masallacin mu kuɗin sata ne ko rashin gaskiya to mu fito karara mu nuna ba za mu karba ba ku daina magana ya kawo mana da masallaci zakka da take wajiba abubakar mahmudu Wani ya kawo mishi yake da zai karba ba don ne ba kudin sata ba ne ba hoto ne yake da shi yana biya ba amma yana da motoci da ke dakon biya mana yake da ba a karbi zakkar shi ba haka ya kamata ne haka ya kamata ne amma tunanin cewa to a karba daga baya in komi ya gyaru yanke ya san cewa kun san kuɗin shi na jiya ne kun karba kun gina masallaci bayan shekara talatin ku zo ku ce mishi sai dai kuma alhaji ya kamata ka kalli tsoron Allah da Allah ka daina sana'an nan bayan ya gama gina muku makarantu da masallacin shekara talatin zai fahimce ku zai fahimce ku ba amma ranar farko da ya kawo aka ce ba za a karba ba ne dalili yana da tarbiya yake ya fi bawa dena har abada kuma duk wata hanya da ya san yana samun kuɗi yadda ba ta halatta ba yadda malam bai sani ba ma shi tsakanin su Allah ya datta daga yau ya kawo zakkar malam ya karba ya sa musu albarka kamar yadda Allah yake hujjin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum da tuzaki in eh, ya salli alaihi ka karbi zakka daga dukiyarsu ka karbi sadaka ka ainihin musu addu'a ka tsarkake su ka yaba musu malam ya musu haka waɗannan su ne ake kira al'ulama urrabbaniyyun malaman Allah waɗanda ke karantar da tarbiyya da hasken da Allah ya saukar wa annabawa idan kun fahimci wannan da kyau jama'a babu abin da zai kai mu zuwa ga gaci sai bin ka'idojin addinin ba wai kullum muna tunanin a haɗa kai kullum muna tunanin abin sukar juna na'am idan sukar juna ce ake suka bai halatta ba amma a'a idan wa'azi ne ake game da shirka da wasu musulmi suke bin su daina don mene ne za a daina yin shirka don mu za a daina wa'azi game da shirka to waɗannan mutanen jama'a wallahi labarin gaya muku yau tafiya ta yi tafiya har sun kafa wata ƙungiya tun daga jihar plateau da nasarawa kaduna abuja suna nan suna yawo suna yaɗa farota gandam yanzu sun kafa ƙungiyar haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci ne akan a daina cewa kiristoci kafirai shi ne wani littafi nan da muke da shi malamin ya ce na'am illahum kuffarun ya doktor ya yi rabbi ne zuwa ga wani profesa irin waɗannan da ke cewa wai ba inda Allah ya kira kiristoci da yahudawa kafirai wai don haka a daina ce musu kafirai su ba kafirai ba ne wai dai a rinka ce musu zuji da nasara don in an ce musu kafirai to ya an fusatar da su an harzuka su karanta lamya yakun alladhina kafari لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من فكينا معنى ما يقولنا ما دانا كو ايجي فوق دا كو ايجي دودي فوق دا بل دا لم يكن الذين دكاتري الله يتارى سوى اهل الكتاب يقول لم يكن الذين كفروا min ahalin kitabi wal mushrikina kafin ya faɗi mushrikai sai da ya fara faɗin ahalin kitabi na ka kirista kafiri ne bauni da kafiri ne babu dalilin da zai sa ne saboda ana son haɗin kai da su da neman zaman lafiya da su a daina ke musu kafirai suratul ma'ida da ali imrana da suratul nisa waɗannan surori su ne surorin da suka sauka da ɗumi bayan suratul bakara ta sauka a madina madina kuma daba ce ta yi da kiristoci sauka annabi ke da wuya aka kira taron haɗin kai na samar da yarjejeniya ta zaman lafiya tare da yin zaman lafiyar da yarjejeniyar zaman lafiyar suratun ma'ida ta sauka ka kira su kafirai ko baka kira su ba ka kira su yu'imar lazina kafaru min bani isra'ila ala misali dawud wa maryam an tsine wa kafirai daga cikin bani isra'ila tsinuwar farko annabi dawud ya fara musu Allah ya umarce shi ta ƙarshe ita ce annabi isa ya musu waɗannan bani isra'ila suna nan cika a madina a cikin su akwai sahabbai bani isra'il ne amma mai Allah yake da iman lazina kafaru waɗanda suka kafirta daga cikin suwa daga cikin bani isra'ila ashe mu ta ga tsino da ta shafi wannan sahabin ba amma duk wanda bai zo wani musulunta ba fa tsino ta shafe shi ashe duk waɗannan da aka yi zaman yarjejeniya da su ashe duk gaba ɗaya Allah ya saukar da alƙur'ani da annabi an tsine masa albarka tare da ana nan akan haɗin kan saboda haka ganin ido zai hana a ci tafiya wannan ita ce ka'idar Allah kowa zai kai sai Allah zai maka gaskiya kowaye Allah zai jin kunyar ka na da yake nan na biyu yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan ayar tana cewa a yaƙe su har sai sun bayar da jizya yake daga cikin ahalin kitabu yahudu daga nasara sai dubi kalmomin yake la yu'minuna billahi ba su yarda da Allah ba wannan ya yi kwandomin ɗin su ko ba kwandomishin ba ne ya yi girgiza su sannan a ƙarshe ce wala wa dini na dinin haƙ waɗanda ba sa bin addinin gaskiya ko daga cikin su akwai tijin da yake girmamawa kwarai da gaske na taɓa zuwa gidan shi akan wata buƙata wadda ta kai ni sai muka zauna sai ce yana neman dama dama da zai zai same ni har gida yana ganin gaskiya saboda Allah Allah ya min baiwa ta basira ilimi da bayani amma kadai abin da ban jin daɗi da cikin wa'azi na nake cewa kafirai ita wannan kalma ta cewa kafirai yake hatta faɗin daga kiristoci da yahudawa tana korar shi daga karɓar addini nake to ina so dai ka gane na ɗaya dai tukuna na yau kai ma da cewa wa'azin a ƙarƙashin ƙur'ani da sunna ne qur'ani da sunna kuma sun yi isara zuwa ga waɗannan kalbai na jawo mishi na ce lam yakun allazina kafaru ne mishi bayanai akai kamar yadda mun gaba na jawo waɗannan ayoyi muke ce yanzu idan gaba ɗaya na ce ni albani na tuba daga faɗin kafirai amma yanzu na koma kawai qur'ani zan rinka karanta ina fassara ba sharhi to yanzu mun zo lam yakun allazina kafari. ya zan ce يا ذلك من يكون الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة كافرين بذا كتير اهل الكتاب والمشركين في عندك ان تدحك في اذن تدح في اعرف دحك تفعل في دي عندي اذن تدح يكلك ينا ذلك ارن وقال من سيرورين sun sauka ne a lokacin da Allah ya ɗauki zafi a makka tsakanin shi da kafirai nake a ba haka bane ka dinga gani ba daidai bane waɗannan ayoyin akwai na makka akwai na madina kuma na madina ɗin nan da suka zo suratul bakara tana daga ciki ayar ta ta hudu ko ta biyar ɗinta ayar ta ta hudu sai da ta magana akan kafirai suratun nisa a madina ta sauka ta yi magana kan kafirai suratul na'ida ali imrana wadda ta yi ta magana akan Yahudu da nasara mishi ya wato ke da ce e eh, Allah maka dawa tun muna yara muna ƙanana ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a ƙasar nan a cikin siyasa da jagoranci amma ina son ka san cewa karanta addinin musulunci da ko kaɗan don haka addinin musulunci ba ya mishi hawan kawara ina ganin hawan kawara da kaiwa addini shi ne ya kai ka ga irin wannan gurguwar fahimtar ina gada ka tsaya a matsayinka na ɗan agaji a addini in rikici ya faso da tsakanin gwamnati da talaka ka rinka shigowa kana zama ainihin mediata ko mediata ko wane ne a tsakani da zai fi alheri amma wannan hanyar da ta ɗauko ina tabbatar maka da cewa ko malami ne ya ɗauko da tsiyari shi balle kai da baka karatun addini ba don haka gaskiya saboda Allah kamar wannan hanya. sannan na biyu mutanen da suke amfani da ku akan su cimma waɗannan buƙatun suna da munanan manufa ga addinin musulunci nau'insu na farko kenan nau'insu na biyu kuma suna son su amfani da ku don ku haɗe musu kan mutane su yi su kuma tafi sama suna zalunce su ko kuwa suna miƙo muku abin da za ku yi gidajen ku ya shawasha da fenti sai ne da dariya don na samu hana ta fenti a gidan dama ya kanta kenan ya kanta kenan wallahi manufofi ne guda biyu akwai yan rotary club da yan lion club da yan freemasons waɗanda manufarsu ita ce su rubuta addinin musulunci akwai kuma waɗanda su yan siyasa ne da masu mulki ita manufarsu ita ce a zaunar musu da mutane lafiya don su gaba da mamaye tunaninsu da kuma dora musu abin da suke so ba tare da kawar baya ba su kafa kungiya kungiyar nan tana daga cikin kungiyoyin da babu kungiyar da ta samu karbuwa a najeriya kamar ta za ta yi mamaki ta samu kuɗi kuma tana kan samun kuɗi kuma suna shiga cikin jami'o'i da manya-manyan makarantu suna kamfanin waɗannan aƙidojinsu kun ga wannan yasa nake cewa akwai babban aiki na samar da malamai waɗanda suka tsayu a kan ƙafafuwansu domin su yi tarbiyyar matasa a cikin jami'o'i da waje domin su iya tunkarar waɗannan ƙalubalen domin wannan ƙalubalen ƙungiya ɗaya ta ms za ta iya tunkarar su ta da shi yayin da za a zo makaranta a ce an zo ne a yi tare sai a ce a kira kiristocin makarantar a kira musulmin makarantar amma fa ina so ku gane su musulmi suna ke kokari su sassaita amma su kafiran cikin tafiyar ba sa sassaitawa kun misali zarrafi ba ka a abuja akwai ɗaya daga cikin abokaina da aka yaudare shi shiga irin wannan tafiya na kaɗa na raya amma sai da ƙarshe na fahimci cewa yana mugun samun kuɗi mugun samun kuɗin da yake yana da wahala ya dawo da gari. na ɗaya wato kiristocin duk da za a yi duk taron da za za su yi cikakken shiga ta addinin kirista amma shi kuwa a da shekara fiye da sha biyar da ta yi yana da gemu wanda ya kuma waɗannan aure amma a yanzu biya koma ya na gemu sannan duk wata shiga da ka sani da ahalin sunna suke naɗa gaggen wanda ya kuma makamantan haka duk da ya lalace su yanzu biya koma ya zama abu ɗaya sannan matan shi tana sa don ɗan hijabi a da da niƙabi a yanzu ko koma tana sa makaloli a wuya shi ne ɗan wannan hijabi ba shi nan sannan matan shi na fito mai tsaurin ra'ayin addini amma a yanzu tana yin gaisuwa mai fitirin Allah ya sa kafin gaisuwa mai fitirin ita ke tun da zai izala sun ce birkisa babu ce ko to kuma boko ba za a yi tsikan ba to shi ne sai a ɗanyi mai sufurin haka shi ne mai sufurin muke kiran ta nan fata an gane to duk wannan shugantakar jama'a ta biyo bayan jawo su da aka yi zuwa cikin wannan ƙungiyar da nufin cewa in suna kyama su zai su kawo gyara a ciki an san cewa kana zauna a abuja duk shekara da ya ɗin kuɗin man gidanka dubu ɗari hudu zai zama maka kame kame sai a ce to shi kenan Da wasu ainihin flat za a maka gandun ka yanzu za ka siya sannan za ka biya su ne a cikin shekara ashirin yanzu ka fara da dubu ɗari kawai kafin shekara biyu da an buɗe maka hanyar da za ka biya waɗannan gidaje ka tashi ka je ka manya manya ma waɗannan ka zuba haya sannan kana hawa manya manyan motoci don an ce maka a tari tare a ƙarƙashin wannan ƙungiya an ka zo taron ba ka da laka ta ka iya kafewa ka yi tsayewa kan manufarka. lokacin da suka zo suka yi mini talla shigowa cikin tafiya sai na a ni ba zan shigo cikin tafiya ba don ni ba na shiga cikin kungiya amma na yarda duk sanda za a yi tare zan zo a matsayin mai ba da contribution sai suka ce a'a duk sanda za a yi tare zan zo da kaina ba ni san kuɗin mai na mota zan sa ba ni ɗakin hotel ba ni san a ba ni kuɗin envelope da zan koma da ke in zuba mai duk sanda zan zo ni zan zo da kaina kawai abin da nake so ga lambar waya ta kai kolin tek akwai tayo a gari kaza a makaranta kaza kawai za ku ji da zan je ba ruwan ko ko kana nawa ne ya rika kai sai suka ce a saboda waɗannan abubuwan da ake maka su ne abubuwan da za su laufasa zuciyarka tun kana da zafi har ka dawo kai sanyi wanda ya ga budurwa tana sai da kofi a gaban uwarta yana son ta amma tana da tsaurin ra'ayin ba ta kan shi kullum ya zo sai kofai yana yi masa wasa ba ka kula shi to da yanzu in yazo siyan kosai sai ka naira ɗari sai bayar sai ce mata to ta sai kofar na naira hamsin ta yi sadaka naira hamsin kuma ta rike kai ce sadaka maganin bala'i wato shi ya shiga bala'in soyayya ne ana nan yana yi yana yi kafin tafiya ta yi tsaron nan da kanta ta take kai dai ka cika naci ka turo riya hanka ka zo don aure ka sai ce ko ai shi dai sadaka yake maganin bala'i kuma ta yi dukkan hannun da zai karɓa jama'a ina son zuwa muku wallahi ba kai ka daure ba kar ka fice a yaudare ka ka ce haba ni a ai wallahi sun yi nan a'a sai ka fara kundin za a baka kalashi a baka kalashi a baka kalashi cewa Allah ba su isa ba su isa din da na karya ne wata wanda ba ka iya fadi ba don haka ku kiyaye wannan da ke gaba waɗannan mutanen suna bin suna roƙar da ainihin mutane don haka ba a magana aƙida a cikin tafiyar tasu ba a magana dangane da bid'a ba a magana dangane da sunna rannu suka ce suna so zan yi musu lacca game da ainihin karkasuwar bid'a amma suna so idan na haɗa lacca tare da turanci ne suna so in turo musu ta email ni ke dama ina da lafiyayyen lacca ta wajen shafi talatin da turanci akan bid'a sai muna jan magana shi kenan sai na tura